na cin amana a tura ka sulhun aure ka bata auren ko a tura ka neman aure kai ka nema makanka ana samun mutane irin waɗannan ka tura mutum ciniki ka ce na ga fili kaza ina so in siya kuma ya zaga shi ya siya ya soke cinikin da kai kai da ka tura shi wakilci wannan shine halin da mutane suka tsinci kansu a yau babu amana ran da ko aka ce amana ta tsinke babu amana tsakanin mutum da mutum to wannan al'umma ta riga ta lalace shi yasa kaga a shugabanci babu amana mu'amala babu amana zamantakewa